Amurka ke magana daga gundumar Columbia a babban birnin tarayyar Amurka a kan mita goma sha shida ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyo masu zaman kansu rediyo amfani sarauniya fara'aniya FM Nomad Dalol FM da kuma tashar mutar VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. Sai kuma Alfa rediyo da ke kuma a kasar Ghana. Za kuma ya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so a sashen Hausa na muryar Amurka ko kuma voahausa.com. sauraro assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci yau litinin goma sha bakwai ga watan yuni na shekarar dubu biyu da goma sha tara amma kamun mu cikin shirin malafis ba mu kanin labarai so yusuf wani mai rajin kare demokuraɗiyya a hong kong joshua wong ya shiga sahun masu goyon bayan kiran da ake yi wa shugabar yankin na hong kong mai goyon bayan beijing da ta sauka daga mukaminta. ta a yau litinin mai magana da yawon ma'aikatar kula da makamashin iran ya ce nan ba da jimawa ba kasarsa za ta wuce adadin da aka kayyade mata na bunƙasa sinadarin uranium shugaban kamfanin boeing dennis ya amince cewa kamfanin ya tafka kuskure na kin yin cikakken bayani ga kamfanonin jiragen sama To kanin labaran kenan. Daga bisani idan muka tsandama cikin shirin za ku ji irin matakan da sabon gwamnatin jihar Zamfara ke shirin ɗauka don kawo ƙarshen tashin tashina. to dole mu duk yan zamfaran na ai duk kowa ya san kowa ka haka duk mu dawo inda gaske muke muna son ci gaban wannan jiha ta mu ta zamfara mu dawo mu haɗa kan mu gabaki da mu aji siyasa to ita kuma gwamnatin tarayyar Najeriya cewa ta yi a shirye take da ta kwato wa ƙasar haƙoƙinta da suke ƙasashen waje. amma duk ita yarjejeniyar ta ta'allaka akan ca su kafa masana'antun da ke da nasaba da karɓar iskan gas ɗin da abubuwa makamantansu wanda ba su kafa masana'anta ba duk bayan labaran duniya za ku ji waɗannan kana kuma zan shigo in gabatar mana da shirin ilimi garkuwar ɗan adam amma duk kafin nan sai a gyara zama domin jin halin da duniya ta cike take ciki wanda ni zan jagoranci shirin yusuf aliyu harande sai abokin aiki na muhammad hafiz baballe da zai taya ni gabatarwa. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Wani mai rajin kare demokradiyya a Hong Kong, Joshua Wong, ya shiga sahun masu goyon bayan kiran da ake yi wa shugabar yankin na Hong Kong mai goyon bayan Beijing da ta sauka daga mukaminta, inda ya ce da zarar ya fito daga gidan yari a yau Litinin zai shiga gagarumar zanga-zangar da ake adawa da dokar da ake so a samar, wacce za ta ba da damar a mika masu laifi ga China don a tuhume su. Wan ya yi harsashen cewa muddin aka bar Kari Lam ta ci gaba da zama a mukaminta za a ƙara samun mutane da dama da za su shiga wannan fafutuka har sai ranar da muka samu muhimmin haƙoƙinmu da kuma 'yancinmu. Jami'an sun sake buɗe hanyoyi a yau litinin a kusa da kwatar gwamnati bayan ɗaruruwan dubban masu zanga-zanga ɗauke da baƙin kyalle suka yi ta tattaki a jiya lahadi akan kudurin dokar da ya janyo cece kuce. sai dai masu zanga-zangar sun sha suna sa harkokin kasuwanci da ayyukan gwamnati sun tsaya cik yayin da waɗanda suka shirya zanga-zangar suke ikirarin mutum miliyan biyu ne suka yi tattakin akan tituna. A yau Litinin mai magana da yawun ma'aikatar kula da makamashin Iran ya ce, nan ba da jimawa ba ƙasarsa za ta wuce adadin da aka ƙayyade mata na bunƙasa sinadarin uranium a ƙarƙashin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla a shekarar 2015. A wani jawabi da yi wa manema labarai a gidan talabijin ɗin ƙasar, Behruz Kamal Bandi ya ce nan da ranar 27 ga watan Yuni. rumbun sinadarin na uranium zai haura sama da kilogram 300 da aka kayyade mata amma ya ce iran a shirye take domin ta koma ta ci gaba da mutunta adadin da aka kayyade mata idan har sauran kasashen da suka rattaba hannu kan yarjejeniyar suka taimaka ta wajen kaucewa takunkuman da amurka ta kakaba a kan man fetur dinta. Iran dai ta amince za ta takaita shirinta na gina makamashin nukiliya a ƙarƙashin yarjejeniyar shekarar 2016 au da 15 don kaucewa fargabar da ake nunawa cewa tana gina makamashin. inda bangare guda ita kuma za ta sassauta matakan takunkuman da aka kakaba mata waɗanda suka kasar tattalin arzikinta amurka ta fice daga yarjejeniyar a shekarar da ta gabata inda ta bar birtaniya china faransa rasha da kuma jamus don su lalubo hanyoyin da za su ci gaba da tafiyar da yarjejeniyar tare da iran shugaban kamfanin boeing dennis milburg ya amince cewa kamfanin ya tafka kuskure na kin yin cikakken bayani ga kamfanonin jiragen sama da matuka jiragen da kuma jami'an da ke saka ido a kan wata fitila da ke nuna alama ta gargadi a jiragen 737 max 8 da aka dakatar da amfani da su masu bincike sun yi imanin cewa fitilar gargadin wacce sashen matuka jirgin tana haɗe da wata na'ura da ta taka rawa a mummunan haɗuran da suka faru na jiragen 737 max guda biyu inda ɗaya ya faru a ƙasar indonesia a bara da kuma ɗayan da ya faru a ƙasar habasha a watan maris wanda ya hallaka mutum 356 Milberg ya faɗa wa manema labarai a wajen wani bikin nuna jiragen sama a Paris jiya Lahadi cewa kamfanin Boeing baya tattaunawa akai-akai tare da waɗanda suka sayi jiragen inda ya ce wannan abu ne da ba za a lamunta ba ya kuma ƙara da cewa kamfanin boeing ya shiga wani hali na abun kunya sannan ya yi alkawarin cewa kamfanin zai zama mai bayyana gaskiya nan gaba kuma zai himmatu wajen ganin ya sake janyo hankulan kwastomominsa yayin da yake ƙoƙarin inganta jirgin na max 737 domin a ci gaba da amfani da shi labarin na zo muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotu a saudi arabia ta janye hukuncin kisa kan wani yaro matashi ɗan ƙasar da yake fuskantar hukuncin kisa saboda ya shiga wata zanga-zangar mabiya aƙidar shi'a murtaja quraish wanda mai shekaru sha uku ne lokacin da aka kama shi a shekarar 2014 zai kwashe wani lokaci a gidan yari a jiya lahadi wata, kotun saudiya ta yanke wa kwarai shekaru sha biyu a gidan yari wanda ya hada da lokacin da ya yi da kuma shekaru hudu da ya yi yana wa'adin gyara halinka hakan na nufin za a sake shi a shekarar biyu. jami'an saudiya sun ce kurair ya hada wani abin fashewa na kwalba a jerin wasu hare-hare da ya kai akan 'yan sanda da kuma dakarun dakunan shan magani inda har ya yi amfani da bindigogi bayan da wata kungiyar 'yan ta'adda ta ɗauke shi. akwai alamu da ke nuni da cewa za a je zagaye na biyu a zaben shugaban kasar guatemala yayin da sakamakon farko ke nuna cewa babu wani ɗan takara da zai iya samun ƙuri'u masu rinjaye a zaben da aka yi a jiya lahadi yayin da aka kidaya ƙasa da rabin ƙuri'un da aka kaɗa a yau litinin tsohuwar matar shugaban ƙasa sanda torres tana kan gaba da kashi 24 cikin 100 na ƙuri'un da aka kaɗa alejandro mati wanda ya tsaya takarar shugaban kasa har sau hudu shine a mataki na biyu da kusan kashi sha biyar cikin ɗari na ƙuri'un sai kuma ɗan jarida edmund mullet a mataki na uku da kashi sha biyu cikin ɗari jami'an zaben sun ce yawan adadin 'yan takarar shugaban ƙasar da ake da su ya sa ake ganin jinkiri a kidayar sannan sai nan da kusan makonni biyu za a fitar da sakamakon ƙarshe. sane da aiki Malam Hafiz da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu shiga duniyar rahotanninmu kuma inda za ku ji cewar gwamnatin tarayyar Najeriya ta ce ba za ta yi kasa a gwiwa ba wajen ganin ta tattala arzikin kasar. biyu bayan wata takaddama da ke kai komowa tsakanin wani kamfanin kasar waje da ita dangane da wani kwacewa kasar da yake neman yi na arziki a kasashen waje mun samu tattaunawa da ministan shari'a tsohon ministan shari'a na najeriya abubakar malami wanda ya muna karin haske dangane da hakan shi asalin wannan ya da ake yi ko kuma bashin da ake eh, takaddama a kai ya samu asali akan wata yarjejeniya wadda ainihin ake zargin gwamnatin najeriya da nnpc ta sa hannu wato hukuma mai ta ƙasa sun sa hannu a kanta domin ainihin sayar ma da shi ainihin wannan kamfanin iskan gas wanda ake zargin cewa za a samu ta huskar rijiyoyin man da ke da nasaba da wasu kanhunna na daban a sanadiyar wannan mu'amala a shi wannan kamfani da ake da'awa da ke da'awar cewa ya samu hukunci a kan gwamnatin tarayya ta najeriya kamfani ne wanda a sanadiyar wannan mu'amala bai shigo da naira ɗaya ba wato dala america ɗaya bai shigo da ita najeriya ba da sunan mu'amala da ta danganci sa wani hannun jari ko kuma bunƙasa wata mu'amala da ke da nasaba da kasuwanci amma dai a cikin wannan yanayi aka zo daga ƙarshe rijayayya ta shiga ce suna zargin cewa gwamnatin najeriya ta saba ma yarjejeniya wadda an ka daidaitu da ita wato ta cewa a basu iskan gas amma duk ita yarjejeniya ta ta'allaka akan ca su kafa masana'antun da ke da nasaba da karbar iskan gas ɗin da abubuwa makamantan su wanda ba su kafa masana'anta ba kuma ba su kawo naira daya a cikin najeriya ba ko kuma dala amerika daya to amma abu mafi ala dai wanda ya kamata ka yi la'akari da shi shine cewa ainihin jayayyar ta haddasu ne a gwamnatin da ta shuɗe kamin zuwa wannan gwamnati ta shugaban ƙasa muhammadu buhari zo ita kuma wannan gwamnati ta shugaban kasa Muhammadu Buhari ta zo ta bi bahasin abin bisa la'akari da cewa naira ba su shigo da ita ba kamar dai zargi ya shiga na abubuwan da suka danganci haɗin baki na cin kuɗin gwamnati ba akan hanya ta Allah da annabi ba. To akan wannan dai aka yi ta kai kawo ana takaddama gwamnatin Najeriya ta yanke hukuncin cewa maganar biya ba ta taso ba damar da take da na ɗaukaka ƙara din bahasin ƙara da sauran abubuwa makamantansu sai ta yi iyawayi na ganin cewa ta kare kai. kamin mu'amalar da ke da nasaba da biya ta taso ko kar ta taso. kuma cikin wannan yanayi sun ɗauki matakai na shigar da ƙara a ingila shigar da ƙara a amerika neman dama ta abin da ya danganci kama kadarorin ƙasar najeriya domin ganin cewa ainihin an biya wannan bashi bashi ne wanda ya munana ta huskar kuɗi ya kai biliyoyin dala na magana kusan dala biliyan takwas na ah, ko kuma tara cikin wannan yanayi a ah, gwamnatin najeriya ta ɗauki matakai na shigar da ƙararraki da bukatu a ƙasa amerika da ingila na ganin da cewa ainihin wannan dama da suke da na kama kadarorin najeriya ba a basu ba daga cikin dalilan da ƙasar najeriya ta gabatar akwai dalili na cewa ainihin su waɗannan kotunan ba su da hurumi akwai dalili na cewa hukuncin da aka samu wanda suke kokarin zartarwa hukunci ne da aka samu ta fuskar yaudara da abubuwa makamantansu su a cikin wannan yanayi dai a halin da ake ciki takaddamar da ake yi a kotuna daban-daban na amerika da waɗanda ba su ba shine ko akwai ainihin haƙƙi ko hukuncin da aka yi wanda suke kokarin zartarwa ya inganta ko bai inganta ba akwai yaudara cikin samun hukuncin eh, ko babu yaudara in akwai yaudara ta tabbata gwamnatin najeriya kokarin da take yi shine ganin da cewa an soke wannan hukunci an ki ba su dama na kama wata kadara ta kasar najeriya saboda halin da ake ciki ba a kai makora ba na yanke hukuncin cewa ainihin kadarorin najeriya suna fuskantar barazana domin gabar da ake a halin da ake ciki gaba ce ta ainihin bin bahasi akan akwai yaudara game da ita kanta mu'amalar da kuma hukuncin da aka samu ko babu amma gaskiya al'amari shine ba a kai gabar da ake magana da ta danganci kama kadarori na ƙasar najeriya domin zartar da hukuncin ba Najeriya da ke nake kwatance ashe ke nake ta kishi ashe ba zan iya inya da ba ba zan iya umarci da ke Allah ya kyauta a gaida ministan tsohon ministan shari'a na Najeriya kenan Abubakar Malami. Batun tsaro dai shine babban abu da ya fi ɗaukan hankali a jihohi na arewacin Najeriya, musamman idan aka yi magana jihar Zamfara. hakan ya sa na zanta da sabon gwamnan jihar wanda ya muna bayani dangane da irin matakan da yake shirin ɗauka. yanzu abun da dole gare mu yau in kai magana zamfara kowa tsoro yake ji bai iya zuwa to dole mu duk yan zamfara na ai duk kowa ya san kowa to haka duk mu dawo inda gaske muke muna son ci gaban wannan jiha ta mu ta zamfara mu dawo mu haɗa kan mu gabaki da mu aji siyasa kowa ya bada tare shawara gwamnati na abuja take tun mai shigowa mai wani abu mai mahimmanci wanda zai kawo ci gaba da kuma kawo zama lafiya a nan jiha to gwamnati na a buɗe take yanzu kuma za mu yi da shi kuma za a yi komi na gwamnati tare da shi domin wannan gwamnati hukunci da kamar yadda nake faɗi ko shi Allah ne ya bani wannan gwamnati don haka gwamnati ce ta al'umma kowa na wani banda makiyo a jihar zamfara kowa nauni saboda allah ya ɗauki nauyin duk wani mai hakki a zamfara ya azabi sakarna wajen mutum miliyan hudu da wani abu don haka ina son kowa ya shigo cikin wannan gwamnatin tamu masu bamu shawarwari waɗanda kuma za su rinka irin kira ga waya irin ku da kuma irin wanda za su yi takarda ta ba da shawara da kuma wanda za su shigo ma cikin jihar su ba da tasu goyon ba da gudunmuwa da za a kawo ƙarshe wannan matsalar to da Allah yana kira duk wani ɗan zamfara ya aji duk abin da yake ji ni kai na batun na mai lahiya ya himan saboda Allah domin cewa mu zo mu ci da wannan jihar tamu ta zamfara. Banda bautar zuciya da ba ta tserarwa ya zana tara abincin da ba ni cinyewa. To Allah ya kyauta ya kuma tsare ba ma a jihar zamfara kadai ba har ma da sauran jihohi. a duk cikin dai batun na tsaro a kasar kamaru kuwa ana ci gaba da kai ruwa rana tsakanin bangaren ingilishi da na faransanci Wakilin muryar Amurka Muhammad Awal ya aiko mana rahoto na halin da yanzu ake ciki a ƙasar. dakarun tsaron kasar jamhuriyar kamaru suna fuskantar tirjiya a bangaren yan awaren kasar ta jamhuriyar kamaru an da zaman lafiya ya dorewa tun shekaru uku da suka gabata amma daga baya bayan nan dai manyan kasashen duniya sun magaci mustabiya da ya kokarin ganin cewa ya tattauna da bangaren na yan aware amma abin har yanzu bai karbu ba ko da a halin yanzu ma dai dakarun tsaron na kasar jamhuriyar kamaru waɗanda suke sintiri a bangaren na yan awaren kasar motar su ta taka wata nakiya irin gargajiya wanda aka binne a gefen wata wata hanya an da sojoji guda biyar ne suka kwanta dama na namijin ta bakin ɗaya daga cikin jigajigan bangaren dakarun tsaron na ƙasar ta jamhuriyar kamaru amma abin ya faskara wannan ne sa na garzaya domin jin ta bakin alhaji bello mai yaƙi ɗaya ne daga cikin masu faɗa aji a bangaren na yan aware ko ya aka yi irin waɗannan al'amura suke faruwa a bangaren nasu? mu ma abin ɗin ta ɗauke mu a yanda kasan gwamnati ta tana gani cewa tana da control rol a wannan a sashen wannan wajen kuma har yanzu ba ta komai ba duk rikicin da ake a wannan wajen kuma suna gani wannan fa rakin da suka taka nan fa ba wai turawa na turawa ba ne fa yin su ne fa yin su ne a artisanal ne suka yi shi eh, suka abin suka taka masa kuma ba farko ba ne ma kina na dai na uku kenan an ne a lobialem an ne a shashin da a bali kuma ga sha ne a shashin manyo wannan kan duk ba hannun gwamnati yake ba gwamnatin kamar magana baki magana kurun suke da baki suna yaudarar da mutane lokaci na tafiya ana ta mutuwa sun ki yin abin da duniya suka ce musu su yi su fito jira a zauna tattauna wannan magana yadda ya ce ne za kawo karshen ta sun ki ya mu yanzu ga me za mu ci a ciki wannan kasan dama idan abu haka ya soma ana samun bangare da ra'ayinsu wa'annan fasun gasun da shi ta gobe in dai ba a zauna ba an tattauna kan wannan magana din an samu mafita ba su fa ba za su ajiye makamansu ba. Mahama Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru. Allah ya Allah ya gaida Muhammad Awal da wannan rahoto yanzu kuma ga shirin mu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba. Jama'a masu mu da wannan yammacin litinin Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yau, muna ɗauke da rahoto na musamman da wakilin muryar Amurka alfonso Okoro Igwe ya haɗa muna akan irin fifiko da ake nunawa akan tsarin makarantu a Najeriya. Wanda ƙungiyar Fulani ta miyatta Allah ta ƙasa take ganin cewar akwai buƙatar yi tsarin ilimi garan bawul. Shugaban kungiyar ta ƙasa Alhaji Muhammad Kiruwa Arɗan Zuru shi ne ya wannan kiran. Bincike na nuni da cewa galibi matsalolin da akan samu tsakanin Fulani makiyaya da manoma na da alaƙa da rashin ilmantar da 'ya'yan Fulani makiyaya. shin wani kokari ne kuke a kungiyance na ganin cewa kun karfafa hulɗa da hukumar ilmantar da makiyaya ta ƙasa wajen ganin cewa an ilmantar da 'ya'yan fulani makiyaya daidai wa daida. ni a fahimta ta maganar ma nomadic education maganar ce a ilimi yanzu ta yi maganar nomadic education kuma shi ilimi a cewa an ware wata kabila shine nashi yana ɗaya daga cikin ma abun da kama ita kanta nomadic din matsala a Najeriya domin ilimin ƙasa na ƙasa ne akwai university universal basic education wanda na kowa ne hilani na iya shiga wannan makaranta nyamuri na iya shiga wannan makaranta bayarmi na iya shiga wannan makaranta saboda haka yanzu ya kai makura ya kai lokacin da makarantun firamare ma na UPEC ana gina su a runtojin hilani mazaunin su domin ba su ilimi daidai da ɗan Najeriya yadda ake ba kowane ɗan Najeriya. Zan baka misali a jihar Kebbi wannan shekara da shekarar da ta kare. zuwa yanzu gwamnan jihar kebbi ya kina makarantun firamare na ubec a mazaunin hila ne guda arba'in da mazaunansu da kujerunsu da makewayensu wanda yanzu magana batun ilimin ɗayan hila ne a najeriya ba magana a cewa ana batun wani da nomadic education bayan ce na da dama ya sa ɗan shi kowace makaranta a duk inda take kusa da garin da yake a fadin Najeriya. Domin idan dai mace yar garuwa mai sai da ruwa za ta sa ɗanta ya yi ilimi daga firamare har ya yi digiri to babu dalilin da zai sa ba hillace ba zai ɗauki ɗan shi ya sashi makaranta domin ya samu ilimi ba. Domin wannan ilimi na basic education na UBEC shi kyauta ne kuma ba a ce ga kabilar da za a rinka sa wannan makaranta saboda haka ita kungiyar mai ta Allah yanzu ta wuce matsayin ma a ce wai maganar nomadic education kawai take ko kuma wani shiri take tsakanin ta nomadic education shekara uku da suka wuce baya mun yi signing agreement wato yarjejeniya tsakanin mu da kungiyar ilmantar da 'ya'yan fulani wanda cewa za mu taimaka kuma za mu ba su goyon baya za mu ba su haɗin kai amma yanzu mun gano abun ma ya yi ƙarin magana mu ce kawai nomadic ce ita ce makarantar 'ya'yan hilani 'ya'yan hilani makaranta ko ina a najeriya in dai wadda gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha take gudanar da ita ne to bahillacin najeriya na da haƙƙi ya je ko da ebonyi state ne ya shiga makarantar gwamnati daidai da ɗanɗan da aka yi wa a ebonyi state kuma bugu da ƙari a nan ma ebonyi da muka zo shi gwamnan jihar ma ya sa doka ta dole ne a sa 'ya'yan hilani makaranta makarantar da 'ya'yan 'yan ibonyi jihar ibonyi ke cikinta kuma ilimin ya ba da shi kyauta a 'ya'yan jihar ibonyi da haka 'ya'yan fulani da ke zaune a jihar ibonyi 'yan jihar ibonyi ne saboda haka gwamna ya ba da umarni duk bayan lajin da ke jihar ibonyi in yana so ya zauna jihar ibonyi ya yi kyau shanu shi ya zauna lafiya to ya tabbatar da ya sa 'ya'yan shi a makaranta domin su samu ilimi su ci ribar zaman su a 'yan jihar Ebonyi. A zantawar ku da gwamnati jihar Ebonyi masu gari sun bayyana koke-koken nasu. Su ma Fulani mazauna jihar Ebonyi su ma sun bayyana nasu koken. Shin yanzu wani mataki ne za ku ɗauka na tabbatar da cewa an samu zaman lafiya mai ɗorewa ba kaɗai ma a jihar Ebonyi ba da ma ƙasar baki ɗaya? a ita gwamnatin jihar Ebonyi wannan muhimmancin zuwan namu a shekara ɗaya da ya wuce mun zo nan mun yarjejeniya da su bisa ga wasu dokoki da suke son su yi kuma dokokin ba su saba ma dokar ƙasa ba kuma dokokin sun yi daidai da tsarin addinin musulunci kuma dokokin sun yi daidai da tsarin fulatanci domin bai kamata muhilla ce ya zama cikin azzalumai ba bai kamata bahilla ce ya zama cikin abin da za a ce mashi asha ba bahilla ce bai kamata a nune shi bai rama ba domin shi mutum ne mai kunya mutum ne mai amana mutum ne mai son a yi mashi gaskiya saboda haka gwamnan jihar ibonyi mun yarjejeniya da su tare da al'ummar fulani na jihar ibonyi gaba ɗaya cewa ba mu yarda a rinka kiwon dare na shanu ba a doka saboda ni saboda wannan kiwon dare yana haihuwar da hwada yana haihuwar da cin amana yana haihuwar da bannan gona kuma ana yin amfani da wannan kiwon dare a aikata ta'addanci a gudu don haka idan an ce za a yi doka kan batun hana kiwon dare mu a matsayinmu na shugabannin kungiyar miyatta Allah na kasa a matsayinmu na 'yan Najeriya a matsayinmu na masu son a zauna lahiya a matsayinmu na masu son ganin al'umma Fulani sun zauna lahiya a matsayinmu na masu son su ga da gilanin najeriya da al'umman najeriya da kabilun najeriya sun samu fahimta juna tsakaninsu dole ne mu yadda da wannan doka kuma dole ne mu sama ta hannu masu sauraro baki daya iyakacin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shirin yanzu a madadin wakilin muryar amurka alphonsus okoro igwe da kuma bakon namu alhaji muhammad kiruwa arɗan zuru sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen haɗa shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni julie lazarus gresham ni ne naku yusuf aliyu harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin washington gundumar columbia bis a maza da mata don mazan zan miƙewa To Allah ya sa waɗanda aka yi don su ya kai gare su. Masu saurare har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu agogon muna cewa karfe goma sha ɗaya da minti ashirin da biyar na sanyin safiya. Yanzu kuma ga wasiƙun masu sauraro ta hanyar imel wanda kuke aiko mana. To sakonmu na farko ya fito ne daga Suleiman Adamu Tandare Fatiskun yaro na kungiyar muryar talaka rashin Fatiskun wanda ce Assalamu alaikum ya Hausa. Sake ballar cutar zazzabin Ebola a kasar Uganda a gaskiya wannan babban kalubale ne ga shugabannin kasashenmu na duniya domin rashin daukan matakan da suka dace ne ke janyo yaduwar wannan cuta da fatan gwamnatin kasar Uganda za ta gaggauta daukan matakan da suka dace domin shawo kan wannan cuta. sai sakon hafizu balarabe gusau wanda ce hakika malam nuhu ribadu ya ba da shawarar gaskiya game da cin hanci da rashawa da fatar gwamnatin kasar za ta yi aiki da irin waɗannan shawarwarin shi kuma buba mai gora gasho cewa mutane suna da mantuwa da sakaci wajen kula da rayuwarsu idan muka dubi yadda mutane ashirin suka mutu a jihar borno sakamakon harin kunda bakin wake a gidan bol za mu iya cewa mutane da mantuwa suke ya kamata matasa su rinka lura sosai wajen zirga-zirgar jama'a kuma su rinka sa ido sosai a dukkan al'amuransu da fatan allah ya ji kan waɗanda suka mutu a gidan bol a jihar borno assalamu alaikum voa hausa don allah ku bamu dama don mu taya al'ummomin duniya muna ganin wannan rana ta yaƙi da kwararowar hamada da fatan jama'a za su dukufa wajen shuka itatuwa don ganin an shawo kan matsalar wannan sako ya fito ne daga sani mai lange-lange yalwaya wuri da hamza galadima birnin kebbi da ali usman taka lafiya sai saƙon nasiru shehu yunusari da guni sanda yunusari a tarayyar najeriya waɗanda suka ce muna jajantawa ɗaukacin al'ummar jihar borno kan harin kunna bakin wake da yan boko haram suka kai a safiyar yau a garin kwandiga da ke jihar borno muna duwar allah ya ji kan waɗanda suka rasa rayukansu assalamu alaikum voa hausa in je zainab ibrahim musa wada barikin ladi jihar filatan najeriya inda ta ce allahu akbar sake kai wasu hare-haren bama-bamai a yau a jihar borno da ke birnin maiduguri da yan kungiyar boko haram suka kai wallahi abin turne da kuma allah wadai ganin yadda shugaban muhammadu buhari ya kasa kawo ƙarshen 'yan ƙungiyar ta boko haram a mu ta najeriya To a gaida Mahmud Lalo da wasu kuma sauraro, yanzu kuma ga labaran duniya amma a takaice. so Yusuf ga labaran a takaice. Wani mai rajin kare demokradiyya a Hong Kong, Joshua Wong, ya shiga sahun masu goyon bayan kiran da ake yi ake yi wa shugabar yankin na Hong Kong mai goyon bayan Beijing da ta sauka daga mukaminta, inda ya ce um, da zarar ya fito daga gidan yari a yau Litinin. zai shiga gagarumar zanga-zangar da ke adawa da dokar da ake so a samar wacce za ta ba da damar a mika masu laifi ga china don a tuhume su. a yau litinin mai magana da yawon ma'aikatar kula da makamashin iran ya ce nan ba da jimawa ba kasarsa za ta wuce adadin da aka kayyade mata na bunƙasa sinadarin uranium karkashin yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka kulla a shekarar 2015 shugaban kamfanin boeing dennis ya amince cewa kamfanin ya tafka kuskure na kin yin cikakken bayani ga kamfanonin jiragen sama da matuka jirage da kuma jami'ai da ke saka ido akan wata fitila da ke nuna alama ta gargadi a jiragen 737 max 8 da aka dakatar da amfani da su. To masu saurari da takaitattun labarin muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu zuwa anjima da daren ku za ku ji mu ɗauke da wani shirin wanda yau ma za mu sake baku dama don ku bugu ku bayyana muna ra'ayoyinku. Yanzu a madadin abokin aikin nawa Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin a wannan lokaci sai wadda ta haɗa kuma ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. da injiniyan namu na wannan lokaci Mr. Voltic zanga-zanga. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba shirin yau da gobe.